ga wa kare ya bar sarar kai talla a tsangayar tajuddin tare da abdullahi suleiman ne za su kasance tare da kai mai sauraro a daidai wannan lokacin idan kuma musa kazinu ko kuma kazinu malam kazinu ya iso za mu kasance tare da shi a cikin shirin gabaki daya mai sauraro barkan mu da samun sanyi a daidai wannan lokacin kuma barkan mu da kasancewa tare da kai a nan gidan rediyon najeriya fumbina fm yola a kuma sashin nan na iyar wafid da kai bari fara da taya 'yata murna wato 'yar wana malam musa suleiman wacce aka ɗaura mata aure a ranar asabar ɗin nan tare da mijinta malam babayo abubakar allah ya ba da zaman lafiya allah ya sa gidan samun zuriya ne ɗaya ba to a madadin dukkanin waɗanda suke sauraron mu gabaki ɗaya muna taya su murnar samun a wannan lokaci na ni'ima musamman ma waɗanda wannan ni'imar ta riske su a kananan hukumomin su don ba san iya zurfin da wannan ruwan ya yi ba amma da alama karamar hukumar gire yola ta kudu da yola ta arewa sun kasance waɗanda suka amfana da wannan ruwa mai sauraro idan kana bibiyar mu a makonni da suka gabata muna magana ne akan shirin nan na iya ruwa wanda ke kokarin kokkafa tunani da sanya mu mu zama waɗanda abinda batu da ke kira wato self determinant waɗanda mu da kanmu muke iya taimakawa kanmu wurin ɗaukan waɗansu matakai da za su amfani mu da kuma ƙoƙarin yaye mana waɗansu dufai waɗanda suke shiga tsakaninmu da, da kanmu wurin ɗaukan mataki idan mai sauraro yana bibiyar mu mun yi magana akan abubuwa da yawa mun ɗauko daga sashin abin da ya shafi karni na 21 irin kalubalen da ya zo da shi irin abubuwan da ya kamata mu yi kokari mu tanada da sauransu har muka zo kan shafinmu na zero to, to hero inda muka fara da magana akan zero muka ce menene zero sannan muka zo kan thinking level wato mataki na biyu tunani irin uh, eh, karfi da allah madaukakin sarki baiwa dan adam na yin tunani ah, wanda tunanin zai iya kai shi ga daukan mataki da ya dace da shi uh, mun yi maganganu sosai akan abin da ya shafi wannan sashi na tunani Ah, kuma na san mutane da yawa sun amfana da shi sannan kuma muka gangara daga sassan tunani daban-daban muka zo kan idea ah, daga idea in muka gama idea za mu je kan abin da ake kira concept mu dubi menene concept ya ake a formulating concept kuma waɗanne concept ne muke da su yanzu a duniya waɗanda suke taimakon mutane daga concept din za mu tafi zuwa ga theory mu ga menene theory ya ake yin theory suwa suke amfana da theory ya theory yake yin tasiri a rayuwar bil'adama daga nan za mu tsallake sai mu je ga model wanda a nan ne za mu rufe wani sashi na zero to hero sannan sai mu ci gaba daga inda muka tsaya ɗin domin gina abin da muke kai mun ce muna nan akan idea taju in baka manta ba mun yi magana akan idea a makonni biyu da suka wuce ko kuma uku na farko dai mun fara cewa menene idea din sannan yaya idea din take gangarowa muka kawo yadda take samun kalubale da kuma yadda take iya gangarowa har ta iso ga mutum muka ce akwai masu baiwa na samun idea masu yawa akwai kuma waɗanda suke da karancin samun baiwa sannan muka ce to in bai ta zo ba matsalar zuwanta ne matsalar mu ba a Najeriya don mafi yawa ana ce wannan mutane ba su yawan idea hmm. Najeriya tana da mutane masu yawan idea to amma implementing idea din wato aiki da idea din aiwatar da shi din to aiwatar da idea ta zama abin da ake kira realistic abu wato reality ya fito ya zama abin da gashi nan za a gani ana gani a gani a ƙasa daga jauhar na tunani ya fito ya zama yanzu gashi nan za a gan shi a ga amfanin sa to anan ne muke samun mushkiloli sai muka ce to mutane suna karkasuwa kashi-kashi a lokacin da suka <laughs> samu abin da ake kira idea haka to mun faɗi na 'yan farko muka ce su ne wanda wa a gidan zuciyarsa shine ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba da zaran idea ta zo masa ba zai yiwu ba zai ce ba zai mm. yiwu ba zai yiwu yana magana mabeji saboda can karamin sauti ne <laughs> muka ce wannan yan aji na farko kenan hmm. a idea wanda kuma abinda batu da ke kira unfortunate suna da yawa irin waɗanda suke da wannan shi yasa ma ga abubuwan mu da yawa ba su ci gaba ba inda a ce su suka fi karanci misali da abubuwa da yawa sun ci gaba hmm. to amma masu jin cewa ba zai yi wannan ba su suka fi yawa to mun yi magana a kansu a watakila wanda yake bukata yana iya komawa kan shafin da muke ɗora shirin na waniltu media ya je ya ji in bai ji ba sannan kuma kana iya buga waniltu media din da baki babba manya-manyan baki wa w a n i l t u media aha in kana iya komawa kai saboda ka ji wannan sannan muka zo kashi na biyu su ne a makon da ya gabata muka yi magana muka ce to kashi na biyu kuma su su kuma yanzu zai yiwu shine babban wa a gidan zai yiwu shine babban wa ba zai yiwu ba shine karamin wa a gidan da zaran sun tuna abu na cewa za su yi abu to abin da yake zuwa musu shine zai yiwu kawai shine ba zai yiwu ba yana can suna jin shi a ƙasa kasa amma ba sa la'akari da shi kawai su a gaban su wannan zai yiwu ne hmm. a makon da ya gabata kenan sai muka ce to amma su ma suna da mushkila babbar mushkila su ita ce zai yiwu amma sai an jima sai an jima zai yiwu amma sai an jima zai yi amma sai na yi kaza da kaza da kaza sai na hmm. tuntubi kaza da kaza da kaza hmm. sai na zai iya kawo masa abubuwa da yawa wannan sai an jima din ko dai ya kawo masa cewa ai baka da sutura sai ka dinka ko kuma sai ka ga wane ko baka da hmm. karatu ko wani irin uzuri in ka gama da wannan uzurin sai wani uzurin ya zo ci to ai in ka gama da shi sai wani ya zo ya ce to ai in ka gama sai wani ya ce to ai haka dai zaka yi ta yawo a wuri daya lokaci na tafiya su yan wannan ajin muka ce anan suke karewa kullum sai idea ta zo ba zai yiwu ba ya motsa zai yiwu ya yi sun dauki zai yiwu to amma sai an jima haka suke zama har su kare rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ya ba su a cikin wannan duniya wanda kuma wannan <laughs> wannan ba karamin gaza bane daga gare su ba daga Allah da ya ba su baiwa ba to wannan ajin muka ce mushkilansa kenan to sai kuma muka ce za mu tsalle hmm. zuwa ga aji na hmm. gaba yau kenan wanne ne aji na gaba to aji na gaba shine ajin yan da zaran idea din ta zo hmm. ta yi karo da ba zai yiwu ba na farkon can zai yiwu ya yi nasara a kanta sai an jima ya zo sai su ce a a yanzu yanzu sukan kaga yanzu yanzu nan za su yi to amma idan suka ɗauki matakin yi yanzu yanzu kaga ai za su aiwatar za su aiwatar da abin da suke so su yi din wanda idean da ya gangaro musu din to waɗannan su ne waɗanda za ka ga suna iya yin abin da ake kira abun kirki yanzu yanzu da idea ta zo hmm. in suka yi mu'amala da idean ta wurin zai yiwu ba zai yiwu ba zai yiwu kawai kuma ba sai an jima ba yanzu yanzu za su fara kawai hmm. to waɗannan su suna yin nasara a yayin tafiyar da abin da ya shafi idea tana iya yiwuwa hmm. da kai da mai sauraro ya ce hmm, yanzu kan mun zo wurin waɗanda ba su da matsala ko to albishirin ka suna da matsala <laughs> su ma suna da tasu matsala din irin tasu hmm. ga idea ta zo duk wannan matsaloli da muka faɗa na yan farko na ba zai yiwu su sun fi ƙarfin wannan wurin su yan zai yiwu ne su yan zai yiwu ma ce suna da matsala na ciwon sai an jima to su su ba su da matsalan sai an jima suna da matsalar yanzu yanzu sha yanzu magani sha yanzu magani yanzu to amma suna da matsala a ina matsalar su take inda matsalar su take shine ita eh, wannan baiwa ta idea tana kama da irin halittar da Allah madaukakin sarki ya yi ma duniya ne yawan duniya da kuma mutanen da suke cikin duniya idan ka tambayi masana kamar abin da shafi sciences za su gaya maka formulations of abubuwa ne suka yi duniya wato haɗaka ne na hmm. abubuwa da yawa suke tafiyar da duniya kuma za ka iya yarda da ni cewa akwai zafi cikin abin da ke tafiyar da duniya za ka iya yarda da ni akwai sanyi cikin abin da ke tafiyar da duniya za ka iya yarda da ni akwai iska cikin abin da ke tafiyar da duniya za ka yarda da ni kuma akwai ƙasa akwai abubuwa da yawa wanda suka haɗu hmm. suke tafiyar da duniyar da muke rayuwa a cikin inda za ka samu Ah, ah, bangare daya daga cikin bangarorin da suke tafiyar da duniya ya ce shi ba zai aiki ba to da za ka ga muna cikin matsala hmm. akwai ma bangaren da ma ya ce ba zai aiki wurin tafiyar da duniya akwai yiwuwar duniyar ma ta tashi yau saboda muhimmancin wannan abu kaga duniya kenan da muke rayuwa a cikin ta wato abubuwa da yawa ne suka haɗu hmm. suke tafiyar da ita kaga daya sannan ka dubi halittar mu ta rayuwa mu din kanmu hmm. ai ana ce mana mukan ce body system dina ko akwai daban ai abubuwa daban-daban daban-daban ne suka haɗu suke aiki tare akwai kai akwai kokolwa akwai kan kansa tukuna hmm. inda babu shi kokolwar na za ta zauna hmm. tana bukatar asusu hmm. to kan amfani shi ya ɗauki wannan kokolwar a ɗauki ido a ciki a sa hanci a sa baki ga kunne sannan ka gangaro ga ciki ka dubo ga kafafuwa guda biyu ga hannaye eh in ka dubi hannun ma za a ga akwai yatsu hmm. waɗanda suke taimakawa hannu ya kama ya sake <laughs> ta yaya ko zai zama ɗan adam zai tafi ba tare da amfani da waɗannan ɓangarori nashi na jikin shi ba hmm. dole body system ɗin ɗin kanshi yana buƙatar sanyi yana buƙatar zafi yana buƙatar hmm. wasu abubuwa ne suka haɗu dole suke tafiyar da rayuwar mu ta ta yau da kullum in ka dubi wannan kenan in ka zo ka ɗauki yadda muke zuwa gona zaka ga abubuwa da yawa ne suka haɗu suke ba ma gona damar ta zama gona dole akwai shukan din akwai irin kenan da zaka je ka na farko dai tukunna akwai Kasa. kasan da ta inganta ta cancanci ka sa mata wannan iri din sannan kasa tsiri irin sannan akwai fatanya da zaka je ka tona ramin hmm. shi fatanya kan shi akwai kuma irin da zaka je ka binne din a cikin kasa sannan banda wannan kana buƙatar ruwa ya daki kasar hmm. kasar ta samu danshi da ake bukata sannan banda wannan kana buƙatar iska kana bukatan zafi kana bukatan ruwa kana buƙatan ƙasan kana buƙatan taki kana buƙatan kula duka waɗannan fa abubuwa ne tsutsotsi da eh, cikin kasan ma kana dukkan su abubuwa ne da suke haɗuwa sai su tafiyar da mene hmm. sai su tafiyar da gona saboda haka in ka ga gonar ka ta yi kyawu ta samu haɗaka ne hmm. daga waɗannan abubuwa da muka faɗa da yawa ko kenan banda wannan menene zaka duba mun a duniyar nan wanda zaka ce shi yana tafiya shi kaɗai ne ba tare da yana la'akari da waninsa ba ba to babu ba wani abu da zaka ce gashi nan shi kaushi kadai ne kawai haka ko me ka gani zaka samu cewa in ka gan shi shi kadai to ka dubi gewayen shi za ga abubuwan motar da kake hawa hmm. za ga abubuwa da yawa da suka haɗu suka yi motar ciki har da kai da kake tuka motar dole mai zai kare ka ji akwai bakin mai akwai hmm. taya akwai to to to waɗanda suke da wannan watakila mutum zai ce mun tafi yawo eh. ina muke son zuwa ne bari mu dawo yadda muka yi la'akari da cewa dukkan abubuwan da Allah halitta na dan adam da kuma ba dan adam ba mai halitta da mai rai da wanda ma ba shi da rai dukkansu suku dukkansu suna alaka da juna ne wurin tafiyar da abin da ake so ya samu sai an sai wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo sinadarai su haɗu kafin abu kaza ya haɗu hakanan abincin da muke ci hakanan miyar da muke sha dukka sai ka haɗa abubuwa dewa kafin ka tafiyar da wannan abin da kake so ka tafiyar to ita kanta idea din ba a bace da za ta zo ita kadai single handedly ka dauke ta kawai kai driving din ka tafi da ita ka kai nasara ba to ya kamata ka dauka cewa idea ma kayi la'akari da waɗannan abubuwan da muka ce hmm. ba za su gudana ba sai da ita sai da su to ita idea kanta in ta gangaro maka ba zai yiwu ka aiki da idea kai kadai ba hmm. dole sai ka samu mai sai ka samu yan uwanka yan adam hmm. ka tattauna da su akan wannan idea din saboda mi saboda saboda ita idiyar kanta ai hmm. kana so ka yi wani abu ne wani abu ka tuna kake so ka yi ai to wannan abun da kake so ka yi din tunaninka da kace za ka yi abun kana iya yiwa kai makaniki ne ko makanikanci ka iya ko to to to da kana da ɗaya daga cikin goma ko sha biyar ɗin da zai yi abun to amma dole abun yana buƙatar kuma mene yana buƙatar wasu ɓangarorin da kuma baka da ƙwarewa kan da ƙwarewa haka ne kenan sai ka taru da waɗanda suke da mene hmm. da ƙwarewa a waɗannan fannonin da baka ƙware a kai ba wato kenan akwai buƙatar ka yi mai abin da ake kira brainstorming brainstorming dole sai ka zanna da wasu ka tattauna da su akan wannan idea din ga abin da fa ya zo mini nake so in yi sai ku tattauna batun wurin tattauna batun sai ku samu abin da ake kira mene sai ku samu abin da ake kira decision sai ku samu abin da ake cewa forecast hmm. wato decision kamar matsaya focus kuma mahanga da dabarbaru da tudu da gangare hmm. da matsalolin da za ku iya fuskanta a cikin wannan abin da kuma hanyoyin da za ku iya samowa ku warware wannan matsala in ba haka ba to idea din ba za ta yi aiki ba to matsalar wannan category da muka zo kai yau shi tun da ya riga ya samu idea zai yi ba zai yi ba ya yi tasiri ya kauce sai an jima ya zo ya ce babu yanzu zai yi to amma sai ta samu idea din shi kadai kaga za a samu matsala sai ta sama yin abin da ya tuna din shi kadai masu wannan irin aji waɗanda suke cikin wannan aji ba haka kawai ne suke zama a cikin ajin ba hmm. akwai dalilai da yawa da suke sa su zama a cikin wannan ajin hmm. waɗansu daga cikinsu ɗaya daga cikin abin da ya kamata dama ka yi shine idea bai wace amma fa in kai garaje kai wa kai mishandling ɗinta kai wasa da ita hmm. wato ka zama kai kan ratatatata za ka iya faɗanta a ko ina to take za a barka da labarin ne kafin ka farga wani yayi wani yayi Hmm. eh ka gane maganan da nake kafin ka farga ka yi maganan da wani hmm. ba zai zo kwaɗa kai ku ba hmm. sai dai kawai ka ji labarin ya aiwatar to ta yi watakila wanda ke da irin wannan eh, tunani na cewa shi kadai zai abun shi to ya taɓa fadawa hannun waɗannan irin mutane irin mutanen nan ya je ya kira wani ɗaya biyu na cikin mutane magana da su akan ina so ne kaza kaza kaza sai kawai kafin ya ankara sai ya ga sun je sun aiwatar da abin kawai to kaga ya alji abdullahi wannan ya tuna mu akwai mawaki mm. da suna tare ne sai suka rabu rabuwansu sai ka ji ɗaya mawaƙin na giya wa jama'a cewa ai waƙan da wane ya yi mm. ni na rubuta shi idea ɗina ne mm-hmm. ya sace min fasaha <laughs> yawa hakkotu ya kai shi shi yasa aka sa wannan eh, hukuma ta farisi wacce take yaƙar. satan fasaha idan ka ka dauko fasahar ka tabbatar taka ce kai mata rijista ba kawai wawai ba dole in an taba maka ita kana da kana da to amma idea a lokacin da idea take tana nan a jaririyarta ne hmm. ba ta kai matsayin da zaka ce wai har zaka yi mata rijista ba wasu ideoyin zaka iya musu rijista amma dai irin wannan da muke magana kana saki wawai da ita sai wani ya dauka to idan idan masu wannan irin ajin hmm. ta yiwu irin wannan ne ya dame su yau da gobe sun lura in suka tattauna da wani kafin su ankara ya dauke ya dauka idea ga to wannan sai ya sa su sai suka zama very abin da ake cewa skeptical ba za su taba yarda in mm. idea din ta zo musu mm. su su su bari wani ya ji ba sai dai kawai kaga sun fara yi <laughs> ka gane mm. sai kaga sun fara yi kawai su kadai za su tinkari idea din to kaga ko za su samu tsari waɗansu kuma daga cikin su 'yan waɗannan ajin abin da ake ce makantan ne akwai wasu <laughs> mutane hmm. da suke da wani mushkili da hausa mushkilin mutum mutum ne wanda yake mushkili wanda baya shiri da mutane baya alaƙa wato kamar da kanshi zai kirkiro wa kansa wata irin halayya ta shi baya ganin kowa da kima bai ganin kowa da kamar akwai wani abu da wani yake da shi da ya kai matsayinsa eh bai sallama ma mutane akan baiwoyinsu bai ganin kowa na da baiwa shi yana ga kawai shi kaɗai Allah ya ba baiwa kuma wannan baiwar tashi ce tashi ce kuma shi bai bukatan kowa ma a wurin tafiyar da wannan baiwar to a nan gurin ya <laughs> eh, wasu daga cikin yan wannan ajin suna zama eh, cantankerous people wato kamar su wannan suna da irin wannan halayya nan kuma halayyar muskilanci za ga mutane kansu ba sa son su yi mu'amala da su kuma wannan ba Allah ne ya kirkiro musu halin ba su suka kirkiro kansu halin tana iya yiwa akwai factors akwai dalilai da suka haifar da suka zama haka ko dalilan iyaye wurin tashi ko dalilan abokan farko ko dalilan eh, eh, environment wato muhallin da suka tashi ko kuma dalilan kansu da kansu kawai haka kawai <laughs> haka sidda mutum ya wa kanshi halayya ta yana jin shi bai bukatar mutane to kaga anan in idea ta zo masa take yanke tunda ya fi karfin ba zai yiwu ba ya fi karfin zai yiwu sai an jima din to shi dan zai yiwu yanzu ne to sai ta san ma idea din yanzu yanzu amma kuma da me da mantawa tare da cewa hmm. ba zai yiwu ka iya yin ta kai kadai ba saboda akwai ka'idoji da yawa akwai wata ka'ida da wani malamin mu yake koya mana aji yana kiranta trisi c eh trisi din hmm. coexist ne na farko coexistence dole ku zama ku rayu na farko duk abin da zaka yi a duniya dole ka zama ka rayu kai da dan uwanka ku rayu wato ko din ku haɗu ku rayu tare da mutane ba za ka iya rayuwa kai kaɗai ba da za a barka kai kaɗai a ce duk duniyan nan hmm. ba kowa yanzu kai arzikin naka ne ba inda za ka je haka ne kaga dole kana buƙatar wani jama'a kafin ka rayu hmm. to shine wannan si na farko na coexist din ku tabbatar hmm. ku rayu sannan cooperate si na biyu shine ku haɗu ku haɗu cooperation wato ku haɗu ku zama dunkulallen tsintsiya maɗorin ɗaya ehe yau to in kuka haɗu akan abu to shikenan to eh, in kuka haɗu akan abin din to za ku yi nasara za a yi nasara amma consensus sai ku yi consensus ku zama kuna consensus wato kuna daukan matsaya ne tare da tuntuban kowa a cikin ba kawai haduwan ba wani lokaci za ga mutane sun haɗu akan abu za su yi shi amma kuma kowa yana jin nashi ra'ayi ne za a in ba abi nashi ba ba daidai ba ne ko kuma idan aka dauki nan dan uwan shi sai ya yi kokari yana cikin haɗakar fa ta yi abin a kawo ci gaba fa idea ce ta gangaro ta zo aka same shi tashi aka dauka amma da zaran an fara in ba dauki nashi shawaran ba to shi sai ya tabbatar musu za ku yi failing sai ringa zagon kasa in yace muku za ku ba za ku yi nasara ba to kuma sai ya yi kokarin taimakawa rashin nasara hmm. shi cikin tafiyan komai zai yi zai kokari ne ya tabbatar cewa ba ku yi nasara ba domin me domin ya zama mai gaskiya cewa ai dama na faɗa ai dama na faɗa ba zai yi kuma sannan kuma ya ƙara nuna muku cewa shi ba idea ɗin shi ɗin na shi ya fi na in mutum ya tsinci kanshi a cikin irin wannan halin ya tsinci kanshi ya gane shi yana da irin wannan to ya fara gane cewa ya fara zama kentankerus hmm. ya fara zama irin waɗancan mutane mushkilai hmm. da muke magana a kansu mushkilanci wani abu ne wanda zai raba ka da mutane wani abu ne da zai sa ka zama saniyar ware a cikin dukkanin hmm. al'amuran mutane mutane za su zama ba su son magana kai ma zai shiga eh ba su son sha'aninka komi kai da su ba su jin daɗi saboda haka dole za su za su zama su da kansu sun hmm. reuniting kansu a gefe sun haɗa kansu a gefe sun barka kai kai kadai kake tafiya da harkarka hmm. to a wannan kashi na wannan aji da muke magana mushkilancin wasu daga cikinsu in muskilai ne wasu kuma a tsoro da fargaba na cewa ana cin amanan su in sun fidda idea din eh yana zama kashi na biyu sannan akwai wani kashin na kuma shi ba mushkili ba ne kuma shi ba tsoro da fargaban yake yi ba self confidence ne kawai shi ya yarda da kanshi ne kawai yana ganin zai yi <laughs> shi kadai to <laughs> to kaga kuma muka ce a ka'ida dole ko da ma kaga kaman kayi abun yayi kai kadai wallahi ka bincika ba kai kadai kai kai abun ba zai taba yiwa da zama kai kadai kai abun tabbas ko menene ka je ka aikata kai aiwatar da shi kai kadai kaga yayi ka dai bincika da kyau ba mu ce 100% 100 bisa 100 ba zai yiwu ba amma dai ina tabbatar maka in ka bincika sosai sai ka samu akwai taimakon wasu wasu a ciki kaddara kana da mata da yara sai ka fara abun sai suka fara yaron nan yayi kuka ta nan yaron nan yayi kuka ta nan yaron nan yayi kuka ta nan matar ka ta ce baka gobe fa ba masara <laughs> kaga sai muka kaddara cewa ba su yi maka wannan ba sun yi shiru yaran ba su yi kuka ba matar ka bata matsa maka ba wannan din in ka je kai abun kai kadai kana nufin kai kadai kai abun ne me yasa kake wasu suka rubuta littafi su ce muna gode wa iyalanmu da suka taimaka mana da atmosphere environment <laughs> muka ta muka samu muka ta ashe ko ka ji wani marubucin ya ce da haƙurin da iyalinsa ta yi da shi eh. ya wace ya wace da yake yi eh, eh. wurin nemo abin hada a wurin aiwatar da idea ba kana nufin sai mutum ya zo ya dumu dumu ya saka hannun shi jiki bane ba zai yi ka idea ba zai yi ka samu idea ka gangaro da ita ka zo ka aiwatar da ita kai kadai ba ko dabbobi za su baka idea kana cikin yin ko ka ga wani dabba wani abu sai ka samu wani taimako na wani abu dole so kai cooperating da mutanenka ka yi consensus da mutanenka sannan ka yi zama coexist tukuna coexist ku kasance kuna raye kuna tare ba ku a cikin fargaba ba ku a inda kuke jin tsoro kuna environment mai kyau wanda ka tuntuɓa kenan ka daina jin tsoro akan cewa an ci amanan ka na farko yanzu ba za ka sake yi ba ta yi wurin zaben waɗanda za ka yi mu'amala da su ne ka yi kuskure kenan yanzu in za ka sake zaben waɗanda za ku yi abin da su sai ka eh. zama Ah, a very sensitive wato ka zama mai lura tunaninka da nasu ya zo daya yawa abu ɗaya kuke son ba mu je kan wancan gurin ba wannan kana jan mu za mu je kan ajin tunani ya je ɗaya ko bai je ɗaya ba a nan gaba wannan muna magana akan ajin waɗanda suke tinkaran idea su kadai ba sa shawara shi sa wai ana cewa mai shawara asirinsa bai rufuwa hmm. amma kuma lamuransa suna yin kyawu to abinda muke faɗa a nan shine wannan aji din yana daga cikin azuzuwan da su ma yadda suke mu'amala da idea kenan hmm. in suka same ta sai su duk wannan matsaloli da aji na farko da aji na biyu suke shiga su ba sa shiga hmm. su sun fi karfin ba zai yiwu ba hmm. kuma sun fi karfin wani abu ya zo musu amma ya ce musu sai an jima su ba su kula shi shi to hell with it in ji bature kawai zai yanzu nan ne zai yiwu kuma yanzu kuma za su fara yanzu kuma suna farawa ba delay to amma in suka fara sai su yi ta yi su yi ta yi su yi ta yi su yi hmm. ba zai yi ba saboda ba su hmm. inviting ko ba ba su samar da cooperation ba ba zai yiwu ka yi abin din kai kadai ba Shi ne babban saƙonmu idan kai mushkili ne ka nemi menene ya sa ka ka zama mushkili in factor na environment ne ka canza muhalli in wuri ne ya sa ka zama mushkili canza wurin Hmm. idan watakila tarbiya ne da aka yi maka a gida ka taso haka daga iyaye ne ko wani abu nemi masana su baka shawaran yadda ake yi a iya transforming kai a canza kai daga yadda eh, a canza kai daga yadda ake a da a samar da kai a wani muhalli na daban masana halayya suna nan tare da mu suna tattare in ka neme su zaka same su za su iya baka shawaran hanyoyin da zaka bi ka canza hmm. irin tarbiyyar da ka samu in kuma kai da kanka ne ka kirkiro kanka mushkilanci kai kafi ne sani kafi ta kai ne matsalan kanka yawa kai ne matsalan kanka sosai ka san hanyoyin da zaka bi ka warware wannan mushkilancin din don ya zama me don ya zama ka zama kai ma ka zama kana cikin mutane kuma ka zama ɗaya kenan sannan in na biyu ne in tsoro kake ji na cewa watakila in ka faɗi idea din za a sace ta to kamar yadda muka faɗa in ana maka ko an maka ko kuma kana tsoron za a maka abin da ya kamata ka yi anan shine ka san da wa da za ka tattauna idea din ka san tarihin mutumin ka san halayyarsa ka san gaskiyarsa rikon amanansa soyayya da ke tsakanin ku da shi amanan da ke tsakanin ku da shi ba mu ce in kai wannan duka ɗari bisa ɗari zaka kubuta ba tana iya wa ya zama Za zaka iya samun matsala wata rana amma dai ba zai zama kuma kullum ba to wannan na biyu kenan sannan kashi na uku in kuma kai kana jin kai safe confident ne kai kana jin kai ka yadda da kanka ne kai kai kana jin ka isa ne to mun riga mun gaya baka dama babu wani abun da zaka iya yi Hmm. kai kadai hatta yanzu maganar da nake ina daga hannu ai ina ta daga hannu na ta nuna yatsa ina girgiza kai baki na magana ido na na kallon ka kunne na ji hanci na shakan iska nawa ne hmm. yake yake taimaka mana mu yi wannan abun hmm. sannan kuma hukumar gidan radio ne ta bamu wannan wuri muke wannan magana tabbas sannan gidan rediyon ka zo ka ga karafunan da suke ciki ga haske <laughs> ka zo ka ga karafunan idan kana tsammanin cewa haka kawai ne ba haka kawai bane yayo ba abubuwa da yawa ne suka haɗu suka taimaka har wannan abin ya iso ka inda kake ciki yanzu injiniya na nan saboda haka idiyar kama ba za ta iya yiwuwa ba sai da waɗannan abubuwan sun haɗu da haka karka ka daina ɗaukan kanka cewa kai zaka iya kai kaɗai ne da sauransu wannan shine aji itace ɗaya ba ta zama daji. Itatuwa ne dewa suka haɗu. Gashi ma alaka tsakanin mu da itatuwa muna ba su iska su shaƙa su rayu suna ba mu iska mu shaƙa mu rayu. Hmm. Ba zai yiwu ba ne kawai mu rayu mu kaɗai ba dole ne sai mu rayu da mutane sai mu rayu da dabbobi sai mu rayu da abubuwan da suke kewaye da mu hmm. a muhallin mu. Wannan shine sakon mu ga wanda yake cikin wannan aji na uku. a cikin kategori na idea generation and using yadda ake using idea yadda mutane suke amfani da idea ina da wata tambaya a nan mana ɗazin shi ajin na farko ka ce su suka fi yawa hmm. to yanzu su ajin na uku nan za mu ce su ne karanci ko su ma suna da yawa? ba mu je kan ƙarshen ajin ba ajin na uku nan kowane aji akwai shi akwai amfaninsa akwai rashin amfani amfanin sa kaga kaga ba zai yi wancan ba da muke ta tuka ai ba zai yi ba yana da amfani shi ma inda yake ma amfani hmm. misali in ba zai yi ba rinka taimakon ka wurin in ka tashi yin mummunan abu ya ce maka ba zai yi ba kaga ai ba zai yi ba anan kuma kake yin abu aiki ba wata halitta ko wani irin yanayi da muke ciki wanda ba zai amfane mu ba a rayuwa. ko wani irin yanayi muke ciki akwai yadda mu yi amfani da shi ya amfane mu hmm. akwai yadda kuma za mu yi wasa da shi shi kuma ya yi wasa da mu amma mu daina zargin kan eh, eh, yan uwan mu mu daina zargin abokan mu mu daina zargin ƙasa muna zargin shugabanni muna kai ne ba mu ce duka sun yi yadda ya kamata ba dan uwa ba muna cewa sun yi yadda ya kamata ba suna yin nasu tukuna amma kai tukuna ni da kai ni da kai kuma menene muka yi makan mu tukuna yanzu duk abin da muke yin muna fari magana ne akan rikicin da muke da kanmu tabbas idan ka tsaya kana rikici da wani ka gama da rikicin da kake da kanka ne yanzu duk abin aji na farko da aji na biyu da aji na uku duk da wake kai kanka ka ishi kanka da kanka kake rigima ba kwarai ka damu da matsalan wani ka ka daura kambun yan dambe din nan ka ja ana buga maka kalangun za ka kai wa kanka naushi hmm. kana ta rikici da kanka ne hmm. to idan ko rikice rikicen mu da kanmu ba mu iya warware su ba bare da ina kuma rikice rikicen mu da waɗansu <laughs> to wannan dai sakon mu kenan a wannan ranar zuwa ga wannan aji na uku na waɗanda watakila za su samu kansu a cikin wannan aji kuma za mu iya ji daga gare ku amma kamar yadda muka ce dan Allah a yi haƙuri waɗanda muke so mu tattauna da su a cikin shirin nan su ne watakila waɗanda za mu dace da su suna cikin wannan ajin da muka yi magana domin suka gaya mana abin da za su gaya mana zai kare mu sannan zai kare sauran masu sauraro sannan za mu watakila ba su shawara kuma su ma za su iya ba mu shawara sannan kuma akwai masana suna jin mu a cikin wannan shirin kuma su ma za su samu daman da za su iya sanin halin da mutane suke ciki ta yadda zai zama watakila hypothesis din su zai aiki nan gaba. Zai aiki gamba. To insha Allah. ce da maraya a jirgi ba zan iya tashi kai idan a ce da maraya a tsuntsu ba zan yi ya motsa to idan a ce da maraya mai mulki ba zan yi gadarawa A idan a ce da maraya mai kuɗi ba zan yi ya bada ba A idan a ce da maraya kura ba ta yi faranta ta idan a ce da maraya a ƙasa ba a yi a taɓa ba idan a ce da maraya ka samu A idan a ce da maraya to ba za ka san ba. A idan a ce da maraya in can ba zan yi a tuka ba. layukan wayanmu waɗanda masu sauraro suka sani a daidai wannan lokacin ana iya kira mu akan sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya da kuma sifili takwas sifili uku biyu biyar hudu shida biyu hudu hudu za ku iya kira mu akan waɗannan layukan domin tofa albarkacin bakin ku a cikin wannan shirin kamar yadda muka faɗa ya kamata waɗanda suke da Ah, abun faɗa ne kaɗai za su kira mu a cikin wani Nisa. godiya sosai mun gode da naka addu'a hello to kuna ci gaba da kira amma akwai alaman hello wa alaikum salam sunanka ina magana da samsa da wadare wanda ka fi da digo bismillah malam shamsu ina suna yi tambaya ne to Allah ya sa za a sani to idan na zama na nemo su biye a cikin jama'a sannan kuma ina son ƙaura kuma ban da ƙarfin da zan ƙaura ya zan yi ta duka na jina kuwa na kuwa <laughs> na ji tambaya eh, to na farko ne tukuna me ne yasa ka zama mushkilin yauwa ka gano me ne yasa ka zama mushkilin mm, wasu alamomi ya gani eh to wani biyu mutan da ke zaune da su su suke sa ka zama mushkilin mutum a ka tabbatar yauwa ka yadda ta yaya <laughs> eza eh, wani zai iya musguna maka kai da gaskiya kuma za a iya amara wanda yake da karya a baya makan da yake da gaskiya kuma za a gana ta musguna maka to ya dole wani dai za ka wata da maka za muskule na'am to ina ganin kamar watakila wannan ba shi ne dalili da zai sa ka zama ka zama mushkili ba watakila kai kauracewa jama'a ko ni abu ne haka ko dai fushi kaɗan ɗan lokaci kaɗan haka ka yafe musu kawai ku zauna lafiya da su za su iya baka dama ka ci gaba da abin da kake yi na gode na godiya sosai irin wa alaikum salam daga murya da muke magana kana magana da isa barista ne to barista bismillah wato wannan mawuzuri da ka kawo a rashin neman hmm. ai wani wa'azi ne na musamman wanda yake amma su ilimi ma ba kowa yake farar ya gaya ma wannan bangare ba hmm. saboda haka wannan ni sai dai mutum ko ji Allah ya kara gudawa Allah ya sa gama lafiya to amin mun gode eh, hello salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka Abdullahi Suleiman. Barka dai da wa muke magana? kai tsaye kuna tare da babuga daga nan farda alhaji ne. Muna jin ka. Alhamdulillah a gaskiya <clears throat> kun tattauna a wani abu wanda nake ganin ni ma yana damuna amma ba zan gane yadda nika in iya magance shi ba. Hmm, menene yake damun kaɗin? Wato wani lokacin ba? Hmm. Kwata-kwata gani ina da irin wannan abubuwan tunani na amma ni abun da yake damuna ko na tunani abun da ban iya yi ni dai. sai in daɗe ina kamfen ɗin ya samu mutanen da za mu iya tunanawa mu yi wani abu wanda zai zanto wa yana da mun yi wani dai kokari wanda ko dai bayan bamu nan ne abun zai amfani mutane amma ni mutane abban iya samu kana samun su su kine ko dai baka samu ne kwata-kwata yanzu idan na ba da shawara akan wani abu sai a sai waɗanda mutanen da nake cikin su sai su zo cewa wannan abu ma da nake kokarin faɗa shi ne ne su kwata kwata wannan abun ba ya wani ci gaba to muna godiya ka saurare mu a mako mai zuwa zamu zo kan wannan wannan wannan shine ajin gobe <laughs> muna godiya sosai akwai waɗanda suke shiga cikin irin wannan matsala da da shi wannan ba Allah yake magana akai yalo eh muna ji da wa muke magana ya kuna kokari ina muku kacin alheri to ba wa muke magana kuna magana da Ahmed Muhammad wane Ahmed Muhammad Ahmed Muhammad daga Dobeli daga Dobeli to muna godiya mala a a rinka rage sautin rediyo a kira mu <laughs> hello alaikum salam lafiya kalau sunanka sunana ibrahim daga fileta to bismillah Mali ibrahim to gaskiya ni kuma dai zan dai faɗi ni yanayin tsari na ne hmm. ni dai tsari na dai da tunani na shi ne gaskiya ni ban yadda cewa a su abu abu wani abin da idan na cinkara ba zan iya yi ba saboda na sha gudawa kuma sai ga Allah na ba. na hmm. saboda kaɗan daga ciki mun taɓa shiga wani jiki na siyasa hakan nan mun kai kusan goma kuma mun shiga cikin wannan abubuwan ne da da wayanda manya ne ko kuma yaran manya ne amma kuma ga cikin dan Allah sai Allah ya zo ya ba mu nasara ta inda wanda duk ake tsammanin su ne su ne kuma sai gashi nan kuma suka kasa mm. to saboda haka ni na yadda kuma ina kuma ina gani duk abin da tashi zan yi jira ga Allah ya ce muke ni daga mm. cikin wannan shine ni gaskiya ni tunani na dai ban cika so ban cika yarda cewa zan gudanar abun kasa ba mm. kawai zan yi ne ko da ban da abun a lokacin yin amma dai zan ce zan yi hmm. don na ma taɓa yin haka ko gini ma lokacin ma da zan yi ma haka ne hmm. kawai da fara har wani ma ya zo ya duba ya ce kai wannan fa ka fara abin da ba za ka iya ba hmm. wallahi da ba na ya fara eh. ba yake kuma eh. amma kuma sai gashi Allah ya taimake na gama ina ma ciki to alhamdulillah muna godiya sosai to tu mai sauraro muna tare da kai hello alaikum salam sunanka to muna jin ka eh, gaskiya na kuɗi muna hana mm. mm. network ɗinka na rawa sosai wallahi eh, network ɗinka ɗin yana rawa sosai rawa alaikum salam Lafiya wa yake magana? Allah ta rana ta son da dago. Bismillah Malam Abubakar. Tambaya ne. Allah sa za a baka ansa. muna ba bishiya iska su ma suna ba ku domin yanzu. Eh? Lokacin muna ba wa bishiya iska su ma suna ba. Eh. To ya ban gane hausan ba. <laughs> Eh, ba ka san iska ba ka san bishiya ba kan da kake ganin ta to inda za a cire bishiyoyin nan gabaki ɗayan su ya zama babu bishiya to ɗan adam ba zai rayu ba in zai rayu kuma to rayuwar gaskiya ta zama mushkilar rayuwa sosai saboda iskan da bishiyoyi suke bayarwa eh, eh. shine muke shaka muke numfashi da shin nan muke shigar da shin nan wanda muke fitarwa kuma shine wanda su suke aiki da shi suke rayuwa su bishiyoyi Mm, to muna muna godiya sosai wannan wani fanni ne na ilimin kimiyya <laughs> wanda zaka iya ci gaba da bincike da tambaya a za zaka karu sosai kamar yadda <laughs> yake tambaya kaji tambayar san hello alaikum salam sunanka akwai alaman cewa layin hannu na yana da mushkilar network hello to ka rage sautin radio ka yi magana ka sauka akan layin um, alo wa alaikum salam sunanka aiwa muhammad sassani to muna jinka ina muku barka da shiri allah ya taimaka to amin amin muna godiya alo Hello, a kan sai kana magana da Charles da wurin ok malam charles barkanka yawa eh abokan mawuyin da kuna tattaunawa dai abun da a bisa ga na fahimta hmm. eh a kan zai yanzu na hmm. inda za ka yi aiki da shi maybe akwai dan aikin da za ka iya ka yi shi mm. sai wani tunanin zai eh, za ka iya ka yi a hanya aikin nan zai iya yiwu ne ko ba zai iya yiwu ba amma in ka ga tunanin zai yiwu yanzu nan za ka iya ka tashi da take mm. aiki in ka yi akan lokaci ka gama ka ga ka shi ma burin ka ko. Mm. Eh. eh. muke nufi kenan haka ne muke nufi malam charles muna godiya sosai muna godiya gaida iyalai ah, malam charles daga unguwan wuro jabbe hello hello to a ci gaba da laluba amma akwai alaman muna da matsalar ah, network maka ci gaba da kira za a sami gaba assalamu alaikum wa alaikum salam ne to muna jin kamalan lukman jarida ne kuma karatu kuma da shi kuma ba da wani musamman. <laughs> Mm-hmm. To don muna so ne ka taimake mu ka yi mana wata kungiya mai zaman kanta kuma karfe ne jagoranta. amma ba ka ganin kamar ku ya kamata ku kafa kungiyar ni sai ku dauke ni a matsayin mai baku shawara kawai shikenan ku kafa kungiyar mana ni sai in zama mai baku shawara yawwa ah, ah, ah. kaji kaji mana an zo wajen kaji mana kana ji na yanzu ai kai ka zo da idea na'am abin da muke magana kenan ai idea na yi din ne yawwa shi ya zo da idea din yanzu kuma sai wannan ba zai yi ba ya fara taba ka cewa ba zan ka iya ba <laughs> ya yi mana kawai yanzu abin da za a yi mu naɗa ka shugaban kungiyar a adamawa ni ne mai bata shawara <laughs> wannan din zai yi mm. wancan kana ji na ka zama jagora ba wai rashin jagora bane rashin ka ne kai ne zaka zama jagoran yanzu ka kafa kungiyan hmm. ni zan zama babban mai bada shawara a Adamawa hmm. a ci gaba kuma zai yiwu karka ce ba zai yi ba wannan din ne zai yiwu wancan da kuke ta yi din experience da kuka samu na bai yi ba ku taro shi ku zo abin da yasa kungiyar yake karewa da yanzu mu zo ba za mu yi shi ba sai kungiyar ya ci gaba bismillah abu da nake zan ba da shawara koyaya <laughs> kuma za ka iya to taju ga zai yi da ba zai bai rafara na na na hello wa alaikum salam barkan ka dai da muke magana alhamdulillah ana magana da abubakar umar mai mala abubakar kyari barkan ka masha Allah ya ayyuka to alhamdulillah muna jinka Okay. Biz bildiğimiz. to ina godiya madalla wani abubakar kyari kenan shugaban kungiyar media awareness initiative for peace building kamar yadda shi wannan yake magana a kafa kungiya to akwai waɗanda suka same ni akan wannan da dadewa dan hmm. dade ma an yi mata cac registration kungiya ce mai zaman kanta ta najeriya ga baki daya akan wannan hmm. shirin akan wannan saka in ya same ni zan tura shi wurin su je su yi abin da ake ce ma cooperate da su suna nan eh, already eh, sai a ci gaba da cooperating din kenan eh, hello da wa muke magana to akwai alaman da watakila network ya to a ci gaba da laluban mu hello wa alaikum salam na'am lafiya kalau da muke magana to muna jin kana sir Mm-hmm. mai albarka to amin muna godiya alo ah, alaikum salam sunan ka a yi da kake magana nan ba za mu ji ka bayan yawwa to bismillah ana bin yara a cikin ba ka jin yara? eh a cikin shirin da a to ai wanda ke shirin ma yaro ne ni din a dan garamin yaro ne wa ya ce maka ni babban mutum ne ai to shi kenan to ni dai ni san kai da abun ba na shekaru ba ne ai eh. abun ba na shekaru ba to muna godiya yaro dan uwana ya kira shirin ya ce wai bai jin yara a cikin shirin ne <laughs> shi ne yasa ya kira don ya karfafi gwiwan yara to <laughs> to amma kuma me yake nihi da yara to ka kira a dace ka kira yara <laughs> hello hello salamu alaikum wa alaikum salam Dakan kuya kuke gajiya. Lafiya kalau sunanka. kai ba kana magana da haruna dan gudu shuri to madalla muna jin ka ina muku fatan alkhairi ina muku barkar samu da muka samu to amin amin muna godiya sosai ah, sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya hello alaikum sunanka aisha ka ɗaga murya sosai kafin ajika alaikum salam ayyana lafiya lafiya kalau bismillah kana gama da muhammadu su daga nan mai kaza yin hukumar to muna jin ka kani ta to ina wani fata alkhairi da da muka samu to muna godiya da waɗanda suke kiran mu da fatan alkhairin nan muna fatan mu samu waɗanda za su tofa albarkacin bakin su ne a cikin shirin fatan alheri muna muku mu ma hello alaikum salam adamu abin yan najeriya ke magana muna jin ka to lallai ka game da lamarin na ubangiji ba abin mamaki ba ne amma a matsayin na irin na wanda kunnuwa na ba su kafa jin hakan ba gaskiya abin mamaki ne iskan da yake kaɗawa da numfashin da muke fitarwa su ne suke amfanuwa ga itatuwa iskan hmm. da yake kada kuma mu ne alheri a dare hmm. to gaskiya ni ma wani sa'in irin manyan bitatuwa na gaskiya ba na sakan koyon tsarin su ko da sauransu hmm. to yau ya karfafa ni gwiwa in ba ya a ba zan tsare ba kuma zan yi kokari in dafa irin su bebi bebi na ma in Allah ya yarda kuma da sanadiyar jin irinka Allah da na Allah ta mace mu fafafe to to muna godiya sosai ko da kaga wannan oversight ne abin da muke magana a kai din ba wannan <laughs> magana bishiya din bane amma kamar ya amfani da yawa daga cikin masu sauraron mu wallahi muna muku godiya bari dauki wannan kai ne na karshe kan layin mun nan alo wa alaikum salam daga sautin ka ba ma jin ka. ba ma jinka hello salamu alaikum to muna jin ka sai ka ƙara daga murya bai ke dawai. to muna jin ka eh bismillah muna ji to malam babu a yadda daga yadda yake magana ma <laughs> irin muryarsa tana ƙasa bari mu replacing din babu din da mutum ɗaya sai mu rufe layukanmu kuma mu yi bankwana da kai mai sauraro kamar yadda muka ce in kana son sake jin shirin kana iya neman mu a inda muke ajiye shirin a youtube wato waniltu media kana iya sashi da babban baki domin sake jin shirye mu da wasu bidiyo da muka daura wurin hello hello eh muna muna ji kai na na karshe a cikin masu jerin magana hello muna jin ka to da wannan muka so ga karshen wannan shirin kamar da na faɗa makon da ya gabata akwai wani aboki na pasto ishaku abdu da ya kira ni a cikin wannan shirin wanda ya kasance a nan 50 housing ya kasance fasto ne mai coci na musamman muna godiya malam ishaku abdu tare da iyalanka duka muna fatan kuna cikin lafiya a daidai wannan lokacin sannan kuma abdulla muhammad bello ya taya ni gabatar da binciken wannan shirin sai yusuf tajuddin a madadin hukumar gidan rediyon najeriya fambina fm yola mu sake gamuwa da kai mai sauraro wani makon domin jin mu dauke da wani sabon shirin na iya ruwa fit da kai samun giwa a yazo zai shanye ruwan gasko ga yawa ya bar sara da kai talla a tsangayar rukura rakumi ya bada sahun giwa ya zo zai shanye ruwan kasko ga yawa